وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na asabar 8 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 8 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Usaitu a birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace ni ne to yace tambaya ta ita ce malam idan matar yayanka suka samu matsala da mahaifiyarka har ta kai da zagi kai ya halatta ka daina mata magana ko da kun haɗu bai halatta ba gaba a musulunci haramun ne kuma ba a gyara ɓarna da ɓarna. abinda Allah maɗaukakin sarki kullum yake umartar mu da mi a matsayinmu na musulmi shine sulhu da sasanci ya ayyuhal ladina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya ku waɗanda suka yi imani muminai yan uwan juna ne ku sasanta tsakanin junanku kuma Allah ya ce wa sulhu khair shi sulhu alheri ne da aka kai kokari ka zaka sasanta tsakani amma ba ka dauki wani bangare kuma ka ci gaba da rura wutar fadan ba ta hanyar gaba wannan bai da kyau musamman a irin wannan lokaci lokacin ibada ba a buƙatar gaba ana buƙatar afuwa da yafiya da kau da kai domin din mai yafiya shi ma Allah yana yafe masa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim sannan yake malam dan Allah annabi ya taɓa yin sallar tarawihi tare da mutane jam'i Allah ya ƙara malam imani da ikhlasi amin Allah ya kare mu baki ɗaya to da farko mu sani da sallar dare ta watan ramadana da sallar dare ta wajen watan ramadana duk ɗaya ne a musulunci ba su da bambanci an gane ko da yawa waɗansu idan azumi ya zo a nan kaɗai suke sallar dare to sai suka ɗauka cewa kamar sallar dare a iya azumi ake yi kuma musamman saboda ita ta azumi tana da ɗan bambanci ta fuskar yin jam'i a masallatai ita ma ta wajen azumi ana iya jam'inta amma ita ba a masallatai ba a gidaje annabi yana jan sallar dare jam'i a gidansa matansa su bi da kuma wanda yake tare da shi abdullahi dan abbas ya ba da labari ya ce wata rana na je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gwaggota na na maimuna na na maimuna bintul haris mahaifiyar abdullahi dan abbas kanwar na ah, ah, ah, na maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam bintul haris kanwar ummu fadli ce ummu fadli ita ce matar abbas ibn abdul muttalib mahaifiyar abdullahi dan abbas kenan da haka abdullahi dan abbas wani lokaci yakan zo gidan annabi ya kwana saboda akwai kanwar mahaifiyarsa a gidan to yace wata rana na zo wajen gwaggota maimuna zan kwana kuma aka yi sa'a ranar girkin ta ne annabi a ɗakinta zai kwana ibn abbas ya da na kwanta da daddare sai na rufe ido kamar na yi bacci nan kwa ban yi bacci ba so nake in gaya annabi yake sallar dare da daddare annabi ya tashi ya ce ina gani ya je ɗauko buta ta fata wacce aka rataye da ruwa a jikin bango ya tafi ya alwala ya dawo ya aji sai ya zo ya kabbara sallah ni ma sai na tashi na ɗauki wannan butar na je na alwala na dawo sai na tsaya a hannun hagun annabi lokacin yana yaro ma bai san ina ake tsayawa ba in za a bi liman sallah in daga kai sai shine yace sai annabi ya kama ni ya dawo da ni dama ya ce to ita ma maimuna sai ta tashi ta yi alwala sai ta zo ta tsaya a bayanmu kaga wannan sallar dare ce kuma jam'i amma ba a da azumi ba to yanzu sai mu dawo tambayar ka sallar dare ta azumi annabi ya yi ta jam'i har sau hudu har hudu imam al-bukhari ya rawaito imam malik ya rawaito muslim ya rawaito da yawa daga cikin ma'abuta littattafan hadisi sun rawaito sau hudu annabi ya yi sallah ranar farko sahabbai suka zo suka bi shi da gari ya waye aka ji labari aka gaya wa mutane suka zo suka fi cika a rana ta uku suka fi cika a ta hudun sai ya ki fitowa suka zo suka cika sosai har suna kiransa mun tare ya ma'aikin Allah a fito a yi sallah sai ya ki sai da asuba da ya fito sallah asuba sai ya ce na ki fitowa ne jiya don ina gudun kada Allah ya mai da ita wajibi idan ta zama wajibi aiki ya karu da aka shi sai ya sa sai manzo Allah bai sake fitowa ba to kaga tunda annabi yayi ta hasa uku ai magana ta kare annabi ko sau ɗaya abu ya zama me ya zama addini to bayan manzo Allah ya bar duniya sahabbai sun ci gaba da yin ta jam'i a masallaci ita sallar dare ta azumi to amma ba su haɗu a karkashin liman ɗaya ba idan ka shigo masallacin annabi sai ka ga wasu sun ware su hudu can wasu su goma can wasu su Shi da can haka wata rana na Umar ya fito da daddare yana kewaye cikin azumi sai ya biyo ta masallaci sai ga mutane suna ta salla wa'yancan wa'yancan to daga nan ne na Umar ya ce to za mu haɗa su a ƙarƙashin liman ɗaya da aka sai aka samu limamai guda biyu aka ce kowa ya zo a haɗe sallah waɗannan limaman guda biyu su rinka jan mutane sallah su ne tamimu dari da ubayyu ɗan ka'ab an gane ko barin da da fito da abin fili kila yadda mai tambaya zai fahimta shi abin da ya faɗa sai ce tarawihi to wani yakan ɗauka akwai bambanci tsakanin tarawihi da tahajjudi tarawihi sallar dare ce tahajjudi ma sallar dare ne tarawihi malaman fiqh ne suka sa mata suna tarawihi kamar da satul istiraha ne zaman da ake in an yi raka'a ɗaya kafin a miƙe wannan kalmar jalsatul istiraha ba hadisi ne ya kira ta da haka ba malaman fiqh ne suka sa mata kalmar at-tarawih ana nufin kai sallah raka'a biyu kai sallama ka dan huta ka sake tashi daga al-murawaha murawaha shine kai abu ka huta ka kara kai abu ka huta ka kara shi kuma tahajjud lafazin tahajjud yazo a qur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak kalmar at-tahajjud shi kuma abin da ake nufi shi ne ka yi bacci ka tashi ka yi abu daga attahajjud bi ma'ana alhujud tarkul hujudi hujud wa huwa an-nawm shine ka yi bacci ka tashi sai ka wani abu to shine tahajjud to da sallar da aka yi ta kafin ai bacci da wanda aka yi ta bayan an yi bacci in dai da daddare ne duk sunan su ne salatul layl duk sunan su ne qiyamul layl an gane ko to kada sunan ya rikitar da kai ka zo kai ta rigima cewa ai annabi bai yi tarawihi ba ai yayi tahajjudi an ki cin buri an ci dala duk ɗaya ne da sallar da kai ta da daddare kan kai bacci da wacce kai ta bayan kayi bacci ka tashi duk sunan su salatul layli wa min al-layli fatahajjad bihi qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila a aikin annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan baya jin bacci to yakan fara sallar daransa ne da farkon dare da ya shigo gida bayan sallar isha idan ya ji ba wata gajiya sai ya kabbara sallah sai sallar daransa in ya gama sai kwanta ya bacci shikenan wani lokaci kuma annabi in ya shigo gida sai ya zauna ya hirar da iyalansa idan aka gama hirar kuma sai ya tashi yayi sallah sannan sai ya kwanta bacci wani lokaci kuma sai ya kwanta bacci sannan daga baya ya tashi sai ya sallah shi yasa Aisha ta ce min kullil laili kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kowane yankin dare annabi yayi sallar dare wani lokaci yayi kafin yayi bacci wani lokaci yayi tsakiyar dare wani lokaci ya kai ta ƙarshen dare amma dai a ƙarshe sai annabi ya koma yin sallar daren sa ƙarshen dare wantaha witruhu ila sahari ƙarshe annabi ya mai da sallar dare ta koma ƙarshen dare saboda ƙarshen dare ya fi falala da da farko Allah bai gaya masa wani bangare ne yafi falala ba a dare sai ya zama a kowane dare yana sallah da haka da wanda yi ta farkon dare da wanda yi ta tsakiyar dare da wanda yi ta ƙarshen dare duk sunansu sun yi sallar dare ko ka kira ta da tarawihi ko ka kira ta qiyamul layli ko ka kira ta tahajjudi duk dai sallar dare ce salatul layli masna masna ina fata an fahimci wannan da haka sau da dama wani lokaci mutane wasu istilahat sai su rikitar da su wani ya ta rigima akan tarawihi shi ya ɗauka tarawihi wata sallah ce mai zaman kanta tahajjudi wata sallah ce mai zaman kanta a'a dukkaninsu salatul layli ne ka'idar shine nana Aisha ce ko a Ramadana ko a wajen Ramadana annabi baya wuce raka'a 11 kaga wannan ya nuna maka cewa da sallar dare ta cikin ramadana da sallar dare ta wajen ramadana ba su da bambanci kuma wani lokaci yakan yi a farkon dare wani lokaci a tsakiyar dare wani lokaci a ƙarshen dare duk ɗaya ne sai dai a ƙarshen daren ya fi falala to wannan shi ne manzala ya yi sallar dare jam'i ta ramadana da ta wajen ramadana kuma malamai suka ce yin ta jam'i ɗin a cikin ramadana ya fi falala kuma a masallaci ko da kai ma kana gidanka za ka iya yi a gidanka ka baro gidanka ka taho masallaci in dai sallar daren ramadana ne wannan ya fi falala domin haka aikin sahabbai ya nuna domin duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san sallar dare a sun san sallar nafila a gida ta fi falala amma ta ramadana sai su bar gidan sai su taho masallaci kaga ya nuna yin ta ramadana a masallaci ya yi a gida Allah ya sa mu dace. Mai tambaya ta biyu yana ba da dogon labari ne a takaice abin da yake nunawa da ne mahaifinsa ya masa hidima kamar da yadda kowane mahaifi nagari yake kulawa da ɗansa ya ce mahaifinsa ya masa hidima ta karatu kuma tabbas mahaifinsa ya yi abin a yaba har abubuwan da ba na wajibi ba ma na karatu mahaifinsa ya yi masa to yanzu ya gama karatun har ya fara yin hidimar ƙasa nysc kenan to ana ɗan ba shi allowance to kuma yanzu mahaifin bayi da kuɗi bayi da wadata to wannan allowance ɗin da ake ba shi na NYC sai yake rabawa biyu yake ba mahaifin sarari to wai sai wasu ɗan uwan mahaifin ne ko ɗan uwan mahaifiyarsa suke ce masa wai ya daina ai idan ya biya wa mahaifinsa ba zai tara komai ba yanzu dan Allah waɗannan mutanen kirki ne abin ma ka saurare su ne wato hidimar iyaye ko da kudinka sai da rabanka sai Allah ya zaɓe ka za ka yi wa iyayenka hidima da yawa daga cikin 'ya'ya suna ganin su masu wayo ne da haka ba za su taimaki iyayensu ba Ba ka san duk lokacin da ka hidimta wa iyayenka sai Allah ya ƙara maka buɗi sai ka ƙara samu ka kula da kyau a gidanku idan kai kana hidima 'yan uwanka ba sa yi za ka ga sai ka fi su haske sai ka fi su ɗaukaka sai ka fi su samu saboda a duniya ba wanda za ka hidimtawa cikin mutane ka samu falala da lada irin mahaifanka a nishkurli wali walidaika masu masir Allah ya ce ka gode min ka gode wa iyayenka kuma ka san makoma a wajena take su sun yi duk abin da za su iya game da kai ka kaddara iyayenka ba su kashe maka ko sisi ba a rayuwa haihuwar da suka yi maka ta isa baka isa ka biya su ba saboda da Allah ya ga dama sai ya sa ka zama ɗan tsuntuwa a rasa ina iyayenka suke to duk abin da za ka zama a duniya wannan kuma takaicin ya ishe ka domin su iyaye ba a siyansu a kasuwa ballantana don ka zama mai kuɗi ka je ka siyo ba a siya yanzu wani yana nan yana da duk abin da yake da shi na duniyar amma iyayen ya rasa kuma ba zai iya siya ba kuma ba zai iya siya ba inda Allah ya ga dama iyayen naka sai su haɗu ta hanyar fasikanci su haife ka a ce ɗan gaban Fatiya ne kai kuma wannan taban da sun maka shi a rayuwa waye isa ya goge maka shi babu to Allah ya karrama ka ya mutunta ka ya baka iyayen kuma ya haɗa maka su a hanyar aure suka haife ka sun gama maka duk wani gata a duniya amma kuma a ce sakamakonsu shi ne kai ka wulakanta su ka tozarta su ka yi kaza ka yi kaza ko ka ce za ka yi musu rowa inda su sun maka ruwa da ka zama abin da ka zama to duk wanda yayi wannan butulcin Allah ba zai kyale shi ba Allah ba zai kyale shi ba domin ubangiji ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan duk wanda ya kyautata ma ma a duniya ba wa iyayenka ba in ka saka masa da sharri wallahi Allah ba zai kyale ka ba ballantana iyayen da suka haife ka suka yi maka goma sha tara ta arziki kuma ka ce za ka mutunce musu ka ce za ka munana musu to Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ƙyale wannan mutuncin ba da haka mu shiga taitayinmu da haka bawan Allah in ka ɗauki kuɗinka gaba ɗaya ka ba iyayenka Allah zai baka ninkin ba ninkinsa kuma ba yi asara ba kuma ƙara samun buɗi ma za ka yi da haka duk wanda zai baka mummunan shawara cewa kar ka kula da iyayenka ko kai musu rowa to ka rabu da shi ba mutumin arziki ba ne kowaye shi na farko kai yake so ya fara cuta kafin ya cuci wani domin kai ne wanda in ka fara biya wannan shawarar to kai za ka nadama kai za a kai a baro kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar ka kafin ka rasa ta yanzu wani yana nan yana da wadatar lokacin da iyayensa suke da rai suka yi masa wahala bai da komai yanzu a duniya abin da yake so ina ma mahaifinsa yana nan ina ma mahaifiyarsa tana nan yi mata hidima Allah ya ɗauke su kuma ba da yadda iya da su sun tafi kenan to kai ma kafin su tafi su bakka kai kokari kai amfani da damarka wata rana ko kana so ko baka so za ka so ka gansu ba za ka gansu ba Za ka so ka gansu ba za ka gansu ba Allah ya sa mu dace a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta ɗari da sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wato faɗin Allah wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fi hasmu wa sa'ati kharabiha da haka yau zamu tashi farkon aya ta 115 faɗin Allah walillahi al-mashriq wal maghrib ne Allah yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم to yana dai daga cikin ta-ba- tababa da tantama da aka samu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yahudawa lokacin da ya zo madina magana akan alƙibla domin annabi lokacin da yake makka masallacin ka'aba yake kallo ya sallah domin ka'aba ita ce alƙiblar annabi ibrahim to sai dai manzan Allah kamar yadda malamai suka ce yana yin wani abu idan ya kalli ka'aba kuma yana haɗawa da masallacin kudus domin mutumin da yake kallon ka'aba to kuma zai iya kallon kudus ita ka'aba tana gabashin duniya ne shi kuma masallacin kudus yana yammaci ne to mutumin da yake ka'aba ya sa ta gaba to zai zamo har kudus din ma duk a gabansa suke to a wannan lokaci annabi bai samu kalubale ba ka'aba ita ce alfiblar da mutanen makka suke kallo sun gada iyaye da kakanninsu na ragowar addinin annabi ibrahim su kuma mutanen yahudawa da duk annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim masallacin kudus suke kallo idan za su yi ibada to sai zama cewa yahudawa sun yadda annabi yana girmama alƙiblar mutanen makka ma sun yarda da haka to amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin hijira ya baro makka ya dawo madina sai zama kallon ka'aba a wannan lokaci ba zai yi ba ko kuma sai annabi ya daina kallon ka'aba ya dawo yana kallon masallacin kudus kadai dan ya dace da abin da ya tara ana yi a madina don a samu saukin saɓani don mutanen madina su fi saurin fahimtarsa da karɓar saƙonsa wannan don hikima ta da'awa an gane ko? to amma duk da haka sai kuma yahudawa suka koma su ne wa annabi gori suna cewa oho ya ƙiya ba mu amma dai dole mu yake kallo to wannan abin sai ya fara so sa masa rai to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta roƙon Allah Allah ka canja min alƙibla in daina kallon ta waɗannan mutanen in koma kallon alƙiblar kakana Ibrahim wacce na baro a Makka wacce mutanen Makka suke kallo ita ce Ka'aba to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram hakika mun ga jujjuyawa fuskarka a sama kana ko kana addu'a kana neman mu canja maka alƙibla to da sannu za mu canja maka alƙiblar da kake so ita ce ka'aba ka walli waje haka al-masjid al-haram juya fuskarka ka koma kallon daura da masallaci mai alfarma shine masallacin ka'aba to shine sai Allah madaukakin sarki zai yi bayani ga dukkanin alƙiblolin guda biyu da ita ka'abar da masallacin kudus duk da ake kallo a yayin ibada ita masallacin Kudus da addinan da suka gabace mu Ka'aba addinin Annabi Ibrahim da kuma musulunci duk waɗannan fuskokin guda biyu Allah ya sa mutane su kalla to shine sai Allah madaukakin sarki ce walillahi al-mashriq wal maghrib ku sani mahudar rana inda Ka'aba take da mafadarta inda masallacin Qudus yake lillahi din mallaka Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya kuka kalla a yayin ibada da izinin ubangiji fa samma wajhullah can shine inda Allah yace a kalla kalmar samma bi ma'ana hunaka tana daga cikin asma'ul ishara akan ce haza hadhihi ko haza in abu kusa ne zalika in kusan matsakaici ne ko za in matsakaici ne zalika kuma in nesa ne to haka nan akan ce huna hunaka kuma samma nan na kusa nan na tsakiya nan na can nesa to Allah yake fa famma wajhullah ai hunaka wajhullah can ce alqiblar da Allah ya yadda ku kalla da haka in kun kalla ba ku laifi ba inna Allah lalle Allah wasi'un alim mayalwaci ne sannan kuma mai ilimi ibn kasir yake fihi tasliyatun lirrasul cikin wannan aya akwai rarrashin annabi wa ashabihi da sahabbansa zina ukhriju min makkah waɗanda aka fitar da su daga garin makka aka kore su wa ko masjidahum suka rabu da masallacinsu na ka'aba wa musallahum da inda suke sallah wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi makka annabi ya kasance a makka yana sallah ila baitil maqdis wal ka'abata ko wal ka'abatu bayna yadayhi yana kallon masallacin kudus kuma ga ka'aba a gaban sa falamma qadima al madinata yayin da manzo Allah ya dawo madina wajjaha ila baitul maqdis ko wajjaha ila baitul maqdis sai ya kalli masallacin Qudus ko aka fuskantar da shi aka ce ya kalli Qudus 16 shahara tsawon wata 16 aw 17 shahara ko tsawon wata goma sha sarafahu Allah ila al-Ka'bati ba'da ba'du sai kuma daga baya Allah ya juyar da shi ya sake mai da shi ya kalli Ka'aba wali ya yaqulu saboda haka ne ma Allah yake walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mahudar rana da mafadarta na Allah ne dai inda kuka kalla inda da izinin Allah ne to nan shine inda Allah yake so ku kalla wa qala ali ibn abi talha an ibn abbas qala ali dan abi talha ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas yace kana awwalu ma nusika min al-qur'ani al-qiblata farkon abin da aka shafe na hukuncin alkur'ani shine kallon alkibla hukuncin farko na nasko shafewa da aka yi a ƙur'ani shine maganar alkibla ya ce wa zalika abin da ya faru kuwa anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama lamma hajara ilal madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya koma madina wa kana ahlu hal yahud ma'abuta madina a wannan lokaci mafi yawan mazauna cikin ta yahudawa ne amarahu Allah sai Allah ya umarce shi an yastaqbila baital maqdis ya fuskanci masallacin Qudus fa farihatil yahudu sai yahuda suka rinka murna fastaqbalaha rasulullah manzo Allah ya kalli alqiblar yahudawa ita ce masallacin Qudus a wannan lokaci bid'ata 10 sana a shahra wata goma sha ko dai sha bakwai ko sha shida وكان رسول الله صلى الله عليه ibrahim shi kuma إبراهيم allah ya fi son kallon كلا annabi ibrahim ita ce ka'aba. wa kana yad'u wa yanzuru ila samaa sai manzo Allah ya kasance yana addu'a kuma yana daga kai yana kallon sama ma'ana yane wa Allah naci da magiya akan ya canja masa al-qibla fa anzalallahu sai Allah ya saukar da qad nara taqalluba wajhika har zuwa karshe wa qala ikrima ikrima yace an ibn abbas riwaya daga abdullahi dan abbas da Allah yake fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka kalla to nan ce alƙiblar da Allah yace ku kalla in dai da izinin sa kuka yi kala yace qiblatul lahi da aka ce a aya fa samma wajhul lahi ay qiblatul lahi aina ma tawajjahata sharqan aw garban duk inda ka kalla ko mahudar rana ko mafadarta in dai da umarin Allah ne to wannan ita ce alƙiblar da Allah ya umarta da a kalla in za a yi masa bauta wa qala mujahid mujahid ibnu jabar yace فأين ما تولوا فثم وجه الله أي حيث ما كنتم فلكم, فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة duk a inda kuke a duniya to ku sani in za ku bauta Allah akwai mafuskanta da Allah ya shar'anta muku ku fuskanta wacce ita ce Ka'aba Ibn kasir ya ce wa qila a wani kaulin malamai sun ce bal anzala Allah hadhihi al-aya qabla an yufrida at-tawajjuh ila al-Ka'aba Allah ya saukar da wannan aya wallahi al-mashriq wal maghrib tun bai wajabta mana fuskantar alqibla ta Ka'aba ba qala ibn jarir ibn jarir ya faɗi wannan magana wa qala akharuna wasu malaman tafsiri suka ce bal nazalat hadhihi al-aya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iznan min Allah ay yusalli al-mutatawwi'u haythu tawajjaha min sharqin aw gharbin wasu malaman ku suka ce wannan ayar kamar izini ne Allah yake wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama game da idan mutum zai yi sallan nafila in za ka yi sallan nafila ba sharafi ba ne sai ka kalli alƙibla musamman idan kana kan abin hawa kana halin tafiya domin kun san a shari'a ya halatta mutumin da yake tafiya a kan dabba ko a mota ko a jirgi ko a ma kowane irin abin hawa ne in kana so yi sallan nafila za ka iya to amma ba a shar'anta maka kuma dole sai ka kalli gabas ba ita sallar nafila ba dole bane in za a yi ta musamman a halin tafiya a kalla alƙibla zai iya yiwa kana tafiya za ka je ofis kuma lokacin sallar walaha ya yi ma kuma ka saba sallar walaha kuma kana cikin gosulo to karkai asalar sallar walaha ka matukar kana da alwala yi kabbara ka kai sallar ka sai dai an sani sallar mota ba kuma irin sallar ƙasa ce ba domin a irin wannan yanayi idan mutum zai yi sallah ruku'unsa da sujjadarsa nuni ne kawai ba wai kifa kai bane ba dan karka je ka kifa kai da tsiyari ka bige wani ka ce ai sallah kake ba haka ake ba ba haka ake nufi ba ibn kasir ya ce fa an ibn umar hadisi ya zo daga abdullahi dan umar annahu kana yusalli haythu tawajjahat bihi rahilatuhu duk inda dabbarsa take kallo yakan yi sallah abdullahi dan umar kenan ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما يكي النبي أنا أيكة هكا وقيل أول قول أنشي نزلت في من اشتهت عليه في من اشتبهت عليهم القبلة لأجل الظلمة والصهاد ونهوهما فصلى لغير القبلة وثم لمن سكتشي ita wannan ayar tana magana ne akan mutumin da ya samu kansa a waje zai yi sallah amma bai san ina ce gabas ba bai san ina ce alƙibla ba kamar kana bakon waje ba wanda zaka tambaya a nuna maka alƙibla kuma sallah ta kama ka to kawai sai kai sallar ka to duk inda ka kalla Allah ya karba tunda a yanzu kai baka san ina ce gabas din ba kuma koda daga baya an zo an ce maka ai inda ka kalla din nan ba nan ne gabas ba ga gabas to sallar ba za ka maimaita ba ta riga ta yi to idan muka ɗauki duka waɗannan maganganun na malaman tafsiri akan wannan ayar dukkanin gaskiya ne kuma dukkanin ayar tana magana a kai. domin a ka'ida ta tafsirin alqur'ani idan aka samu aya za ta yi magana akan hukunce-hukunce da yawa to ba daidai ba ne ka keɓance ta da wani hukunci kuma bayan wani ayar ta shafi maganar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake maka alƙiblar da yake kallo da kuma lokacin da ya dawo madina ayar ta shafi maganar mutumin da yake sallar nafila a kan dabba ayar ta shafi maganar mutumin da ya yi sallah ba bisa kallon alƙibla ba a inda bai sani ba da haka dukkanin waɗannan hukunce-hukuncen ayar ta yi magana a kansu. walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna cewa inna Allah wasi'un alim Allah mai yalwa ne sannan kuma masani ne kala Ibn jarir ibnu jarir tabari yace abinda ake nufi da Allah mai yalwa ne ayyasa khalqahu kullahum bil kifayati wal judi wal ifdal Allah ya ishi bayansa baki ɗayansu ta hanyar ɗaukar ɗawainiyarsu ta hanyar yi musu baiwa ta hanyar biyan bukatunsu ba wani bawa yanzu wanda Allah ba shi yake ɗaukar nauyinsa ba ba wani bawa wanda yake da bukatar da Allah ba zai iya biya ba ba wani bawa wanda ba a ƙarƙashin kulawar Allah yake rayuwa ba Allah ya ishi kowa wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci kowa da kowa to kaga wannan kamar yana nuna mana cewa ne duk lokacin da muke neman wani abu mu koma ga Allah Allah yana da shi kuma nasan ya ishe shi kuma da nasan zai isar da mu amma lokacin da ka daina tunanin Allah ka koma tunanin wani bawa daga cikin bayi a tunaninka shi zai biya ma bukata to ta yi kai ne kake kallon ma yana da shi ta yi bayi da shi kai ne kake kallon yana da shi ta yi nasan ma bai ishe shi ba shi ma ƙari yake nema to amma Allah ne yake da abin da kowa yake bukata kuma zai ishi kowa kuma shi a lokaci guda bayi da bukatar abin neman wanda yake nema yake ya bashi to da haka Allah madaukakin sarki ya yalwaci dukkan bayi ta fuskar ilimi ya yalwaci dukkan bayi ta fuskar isa da kulawa wasi a kulla shay'in ilma wasi a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma to sannan alimun ubangiji masani ne ya ali alimun bi amalihim yana nufin ubangiji masani ne da duk abin da bayan suke aikata sai Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله يقول وقالوا اتخذ الله ولدا كما سنشي ألا يارك لا سوسوا yahudu da nasara da kafiran makka dukkaninsu sun yi tarayya akan wannan kafirci dukkaninsu a aƙidinsu akwai cewa Allah yana da ɗa yahudawa suna da wannan nasara suna da wannan maguzawan larabawa suna da wannan tare da cewa suna da bambanci akan ɗan da kowanne ya jingina wa Allah yahudu sun ce Allah yana da ɗa amma ɗan shine annabi uzairu nasara sun ce Allah yana da ɗa amma ɗan shine annabi isa almasihu kafiran makka su ma sun ce Allah yana da ɗa amma suka ce ‘ya'yan Allah ɗin mata ne kuma mala'iku ne to shine Allah ya dunkule su anan ya ce duk sun ce Allah yana da ɗa amma karka ɗauka cewa wai bakinsu a haɗa ne tare suka faɗa kuma ɗan duka ɗaya ne a'a shine Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullahi wa Nasarar nasara masih ibnullah ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون annabi سنتي النبي أزير دان الله ني نصارى سنتي النبي عيسى المسيح دان الله ني me yasa yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne saboda mu'ujizar da Allah ya bashi wacce yazo da ita ta gigita su wato littafin at-taura littafi ne mai wahala kuma Allah madaukakin sarki ya hana ma'abutansa su iya haddace shi ba kamar qur'ani bane ko yanzu za ka ga dukkanin wani littafi da za a ce maka gashi na addini ne ma'abuta addinin ba sa iya haddace shi irin haddada musulmi suke wa ƙwar'ani yanzu ba wani kirista tun daga fadar fafaroma har ƙarshen jinjirin kiristoci ko an auken kiristoci da ya isa ce ya haddace bible ka? a'a ya dai tsintsinci wasu ayoyi amma haddada ake wa ƙwar'ani tun daga fatiha zuwa nasu. in ka kuskuren wasali yaro karami ya ce ba haka bane ya gyara ma to ba wani littafi da ake wannan sai qur'ani kuma shi ma saboda Allah ne ya yarda ai haka ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir domin in ba dan horewa Allah ba qur'ani ba wata kwakwalwa da za ta dauke shi yadda za ka gane yanzu dauki wani littafi nobel na labari mai shafi kila hamsin wanda bai kai ɗaya bisa ɗarin ƙur'ani yawa ba ka ce za ka haddace shi ka gani zai yiwu ba zai yi ba saboda a can Allah zai fi zan taimaka ba amma anan ya ce zan taimaka kuma wannan yana shiga karkashin alkawarin Allah ne na cewar zai tsara Qur'ani to tunda ce zai tsare shi sai ba wa waɗansu kwakwale dama su haddace haddar tana cikin tsara domin tsaron ba wai ana nufin Allah ne da kansa zai sauko ya tsare ba a'a zai ba wa wasu daga cikin bayansa dama su kula da littafin duk wahalar da ke cikin littafin ya sauƙaƙa musu ita don su tsare masa shi shi yasa yanzu ƙur'ani shine littafin da watali in ka canja za a ce maka a'a ba haka yake ba yanzu da wani zai zo ya ce maka alhamdulillahu kowa nan ya ce kai ba haka bane ba yaro dan karami ce ba haka ba lillahi ne to wannan yana daga cikin mu'jiza alqur'ani a taura bata samu wannan gatan ba linjila bata samu wannan gatan ba duk sauran littattafai ba samu wannan gatan ba saboda littattafai ne da Allah bai yi su zauna a duniya dindindin ba na dan wani lokaci ne zaka shi yasa sai ya basu zuwa wannan lokacin kuma aikin su ya kare to yana daga cikin mu'jizar da shi annabi Uzair ya zo da ita bayan annabi Musa ya rasu duk a cikin Yahudawa ba wanda ya iya kawo nassin at-taura da ka sai annabi Uzair da attaura tana neman ta ɓace sai Allah ya tashi uzairu sai yazo yana karanta musu ita da ka to sai abin ya gigita su ya ba su mamaki yaro karami yazo yana karantar da mu littafi da ka kuma littafin Allah kai wannan sai dai in dan Allah ne littafin ubansa ne shi yasa yake iya karanta to su shi buhar da ta dauke su kenan shi ko annabi Isa abin da ya sai eh, nasara suka ce da shi dan Allah saboda an haife shi da uwa babu uba ya za a yi mace ta haihu ba tare da namiji ba kuma ba ta yi zina ba to wannan cikin na Allah ne Allah ne uban dan wal iyazu billah to su kuma maguzawan larabawa suka ce ai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata shine Allah yace waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inafa kuskuren farko da suka yi da suka ce da mala'ikun ma mata mala'iku ba mata bane ba a ce da su mata ba a ce da su maza ibadun mukramuna ake ce da su idan ka ce mala'iku maza ne kayi kuskure mata ne kayi kuskure a'a bal ibadun mukramu innan lazina la yu'minuna bil akhirati la mala'ika ta mala'ikata tasmiyatal unsa waɗanda ba su imani da lahira ba su suke cewa mala'iku mata mala'iku ba mata ne. to kuskuren farko da suka yi sun ce da su mata sannan kuma suka ce ‘ya'yan Allah ne an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya ce a shahidu kalkahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan kismatun? Biza. alakumul banatu wa lahul banun shin yanzu ku kun zabe ƴaƴa maza kuma ku barwa Allah mata bayan sun ce 'ya'yan Allah ne mata a lokaci guda kuma su fa ba sa san 'ya'ya mata su a lokacin ma in an wa mutum 'ya mace kashewa yake yi shine Allah madaukakin sarki ce wa idza bushira ahaduhum بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وهو مسودا وهو كظيم idan su aka ce da su sun haifi ƴaƴa mata wanda suka ce Allah yana da su to su kuma sai su bata rai to shine Allah yace alakumul banatu alakumul banu alahul banatu wa lakumul banun yanzu ku ka zabi ƴaƴa maza shi kuma ku bar masa mata tilka idan kismatun biza alakum az wa lahu al-unsa tilka idan kismatun biza yanzu kuka ka dauke mazan ku bai masa mata a wannan rabo ne na zalunci to sannan lokacin da su wayannan masu aƙida suka jingina wa Allah 'ya'ya, sai kuma wani kuskuren ya sake biyowa nasara da suka ce annabi isa dan Allah ne suka ce to ai da zai iya gada ubansa tunda ana bauta wa Allah shi ma ɗan za a iya bauta masa dan ya isar da mu zuwa gababansa. babansa mm. su ma yahudu suka ce to tunda annabi uzairu ɗan Allah ne da kuma yana da gadon uba to ai a iya bauta masa a madadin ubansa to haka nan kafiran makka suka ce sai a bauta wa mala'iku tunda ƴaƴan Allah ne mata su ma dan su isar da mu zuwa ga ubansu to kaga wannan laifi na uku kenan laifi na farko cewa Allah yana da ɗa laifi na biyu bauta wa wani ɗin koma bayan Allah subhanahu wata'ala an gane ko to sannan wanda su kuma mutanen makka suka yi na uku shine cewa da mala'iku mata to shine ubangiji subhanahu wataala yake subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ma'ana Allah ba ya daɗa bai ma dace da Allah a ce yana daɗa ba domin duk dalilan da suke sa a rikiɗa waɗannan dalilan sun kori ga Allah me yake sa a rikiɗa malamai suka ce na farko shine dan idan ka gajiya taimake ka to Allah baya gajiya ballantana a taimaka masa inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama' la ta'khudhuhu tun wala nau. dalili na biyu da yake sa a rikida don idan ka ganshi ya rinka faranta maka rai an gane ko to Allah subhanahu wata'ala baya da bukatar wannan dalili na uku dan idan ka mutu dan ya gaje ka to shi Allah baya da karau ballantana ya kare ballantana a gaje shi bal shi yake gaje kowa inna nahnu nuhyil arda wa inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un shi yasa Allah madaukakin sarki ce anna yakunu lahu waladun wa lam tahul lahu sahiba ta ya ma za a ce Allah yana da da alhalin bai da mata kuma duk wanda ji an ce yana da da to sai da ya fara samun mata kafin me kafin da to shi Allah bai da matar ballantana ya zama yana da da wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ta kowace fuska bai dace a jingina masa da ba sannan malamai suka ce wannan yake nuna yanzu kaga a sifa irin ta bil adama jingina masa da kamala ce amma a sifa ta Allah jingina masa da tawaya ce yanzu dan adam kowaye shi idan ya zama bai haihu ba to yana da tawaya ko annabi ne shi yasa zamu ga cikin annabawa akwai wanda Allah ya jarabce su da rashin haihuwa wannan ya zame musu damuwa suka rinka addu'a sai da Allah ya kawo musu kamar annabi Ibrahim da farko bai haihu ba amma daga baya Allah ya bashi haihuwa sannan hankalinsa ya kwanta kamar annabi zakariya da farko bai haihu ba hankalinsa ya ta tashi sai daga baya Allah ya bashi haihuwar sannan hankalinsa ya kwanta sannan ya samu kamala ta dan adantaka to amma shi Allah in kace yana da da to tawaya ka jingina masa ubangiji madaukakin sarki kuma abin tsarkakewa ne daga dukkanin wata tawaya al-imam ibn ya yace al-waladu inna ma yakunu mutawallidan min shay'ain mutanasibai na farko shi da baya yiwa a same shi sai ta abubuwa guda biyu masu alaka da juna abin nufi kenan mutum namiji da mace in suka haɗu su suke ba da ɗa amma yanzu da za a ce mutum ya auri aljana to ba za su haihu ba shi yasa duk wani tatsuniya da kake jin an ce wai dan adam ya aure aljana ko aljana ta aure shi kuma har sun haihu ƙarya ce tatsuniya gizo da koki ne ba a haihuwa sai tsakanin jinsi an gane ko jinsi su suke haihuwa to da haka kaga kenan inda a ce Allah yana da mata wal iyazu billah to hakan ne zai iya bayuwa a ce an samu ɗa kuma ita matar ita ma da ta zama mai jinsin Allah mana ita ma da ta zama Allah kenan to wannan shi yake daɗa tabbatar maka da koruwar samuwar ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa huwa tabaraka wa ta'ala laysa lahu nadhirun wala musharikun fi azamatihi wa kibriyaihi shi fa Allah mai girma da buwaya bai da sa'a bai da abokin tarayya cikin buwayarsa da girmansa wala sahibata lahu ubangiji bai da mata wala walada lahu ubangiji bai haifa ba wala walida lahu ba haife shi ba shi yasa Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cikin littafinsa na Sahih al-Bukhari a kitabut tafsir a daidai fassarar wannan aya cikin suratul Baqara daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisi ne kudusi yace kazzaba ibnu adam wa lam yakul lahu zalika dan adam ya karyata ni kuma bai dace ya min haka ba wa shatamani wa lam yakul lahu zalika dan adam yana zagina kuma bai dace ya min haka ba to sai ubangiji ya ce fa amma takdhibuhu iyai ƙaryata ni da yake yi fa yaz'umu anni la aqdiru an u'idahu kama kana riyawar da yake yi na cewa bazan iya dawo da shi ba kamar yadda yake bayan ya mutu duk mutumin da ya riya haka to daidai yake da ya ƙaryata Allah an gane ko wa amma shatamuhu iyai zagin ku da dan adam yake mun fa qawluhu inna li waladan da yake cewa ina da ɗa da aka kace Allah yana da ɗa zagi ne ga Allah mana dingina wa Allah ta waya to daidai yake da ka zagi Allah shi yasa za mu ji yara suna cewa ƙarya zagin Allah mana jingina wa Allah maɗaukakin sarki abinda da bai yi ba ko abinda bai dace da shi ba na sifa to wannan tawaya ce ga Allah tawaya kuma zagi ce to sai ubangiji ya ce fa subhani an attaqi sahibatan aw walada tsarki ya tabbata gare ni na fi ƙarfin in riƙi ta ko kuma in riƙi a wani hadisin cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah yake la ahada asbaru ala adan sami'ahu min Allah ba wanda yafi Allah haƙuri na jin cutar wadda ake masa innahum yaj'aluna lahu waladan kafarai suna jingina wa Allah da wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim kuma tare da haka yana azurta su yana biya musu bukata to wannan yana nuna haƙuri na ubangiji subhanahu wata'ala malamai suka ce haɗarin jingina wa Allah maɗaukacin sarki ɗa ba karamin hadari bane ba ba dan haƙurin Allah ba da juriyar Allah kawai ka ce Allah ya riki da ya isa duniya gaba ɗaya ta rushe kamar yadda ya faɗa a suratu maryam takadu samawatu na minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ba كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا sannan ubangiji ya ce subhanahu kalmar subhan masdari ne daga sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan bi ma'ana tanzihan wa tabri'atan lahu min kulli naqa'is wal uyubi subhanahu wa ta'ala ma'ana duk inda aka ce subhana ana nufin faufau tsarki ya tabbata gare shi abinda aka jingina masa bai dace da shi ba to kuma tasbihi ibada ce mai girma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin nau'ukan zikiri wanda ake wa Allah wanne yafi falala sai manzo Allah yake masfafahu Allah li malaikatihi wanda Allah ya zabar wa mala'ikunsa mala'iku duk inda zaka ji suna zikiri to tasbihi suke yi a wajen halittar adamu ta suka yi a ta fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن inda يسبحون الليل والنهار لا يفترون والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون ذاك ملائكه سنا تسبيحي ga Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah yake kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kalmomi guda biyu masu saukin fada akan harshe masu nauyi akan mizanin awon aiki na lahira sannan wanda Allah yake so shine kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ubangiji yace ballahu ma fi samawati wa ma fil ardi wal ardi rabu da su wancan magana ta cewa Allah ya rikida ba haka bace ba lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa mallakar Allah ne to shi ko mallaka ta ci karo da haihuwa uba ba mallakar ɗansa ya ba haifarsa ya amma shi ku Allah mallakar bayansa ya ba haifarsa ya ba akwai bambanci tsakanin ka mallaki abu da ka haife shi to shi Allah alaƙarsa da bayi ta mallaka ce ba ta haihuwa ba ce to shi ne ma'anar ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun dukkan halittar sama da ƙasa masu kunuti ne ga Allah to me yake nufi da kunuti al-imam ibn kasir yace an samu ruwaya daga atiya daga abdullahi ɗan abbas ya ce, yace qanitina musallina dukkanin su masu sallah ne ga Allah to shin kowace halitta ta ne wa Allah sallah wasu balabai suka ce eh ana nufin kowace tana sallah irin tata domin kowace ibada kowace ah, halitta da irin ibada da Allah ya dora mata mutane suna sallah sallar daban dabbobi suna sallah sallar daban kowace halitta tana sallah sallar ta daban shine Allah ya kira ta da suna tasbihi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sammai sune wa Allah tasbihi amma tasbihin ba irin namu ba kasai sune wa Allah tasbihi ba irin namu ba mu muna namu ba irin nasu ba Allah yake wa in min ba wata halitta illa yusabbihu bihamdihi ba ce wa Allah tasbihi to wannan shine ma'ana kullun lahu qanituna duk sune wa Allah qunuti Mana su ne masa da'a su ne masa biyayya gwargwadon abin da ya tsora musu to duk da haka wasu malamai suka ce idan kun fassara da haka to ai akwai bayin da suke kangararru ba sai wa Allah biyayya sai malamai suka ce to ai biyayya iri biyu ce akwai biyayya shar'iyya akwai biyayya qadariyya akwai atta'atu shar'iyya da atta'atu qadariyya ka zo masallaci kai sallah wannan da'a ce ta shari'a an gane ko to amma Allah ya tsara yadda rayuwa za ta gudana kuma ka bi wannan kuma da'a ce ta kaddara yanzu hatta kafirin da bai yadda akwai Allah ba amma bai isa ya canja tsarin rayuwar da Allah ya sa ba yana daga cikin tsarin rayuwa shine duk dan adam zai bacci ba wani dan adam da ya ce ba zai bacci ba wannan baccin wa ya kaddara Allah waja'alna nawmakum subata wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira duk ɗan adam sai ya ci abinci waye tsara wannan Allah ba wanda ya isa ce zan rayu ba cin abinci bai isa ba ko ka yarda da Allah ko ka ce ba Allah amma wannan tsarin sai ka gudana a kansa duk ɗan adam zai gaji ba wanda ya isa ce yau na daina gajiya ni daga yau ba zan sake gajiya ba duk ɗan adam sai ya mutu ba wanda ya isa ce ni ba zan mutu ba to kaga wannan biyayyar da kake wa Allah ta wannan bangare da'a ce kadariya haka Allah ya shirya rayuwa kuma dole a bi shi yasa Allah yake walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal ga Allah ne duk halittar sama da ƙasa take biyayya ko taki ko taso sai malamai suka ce su muminai suna yi sun so su kafirai suna yi sun ki ma'ana ko suna so ko ba sa so dole sun bi wa qala ikrima ikrima yake kullun lahu qanituna da aka ce dukkan halitta su ne wa Allah kunuti ya ce muqirruna lahu bil ubudiyya kowa ya yarda da cewa Allah shine ubangiji domin hatta kafirai anan ba su da jawala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah har wanda bai yarda a bauta wa Allah ba amma ya yarda Allah shi yayi duniya Allah shi yake kashewa Allah shi yake rayawa to wannan kaga yayi ikrari da rububiyya kenan amma inda gizon yake sakasa shine bai yadda kuma da Allah ilahan wahidan a matsayin abin bauta shi kadai ba wa qala jubair sa'id ibn jubair sa'id dan jubair yace kullu lahu qanitun dukkanin su ga Allah suke ikhlasi to kaga wannan in yan abin da ya shafi mu'minai kenan wa qala rabi' ibn anas rabi'u dan anas yace kullu lahu qanitun ay qa'imun yawm al-qiyamah dukkanin su za su tsayi gaban zatin Allah a ranar tashin alkiyama وقال السدي سدي يتي كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة دكا ننسو ذاس بي أمرنا ألا قايا أيبا ساقاوا أرانا تاشن القيامة يومئذ يتبعون الداعية لا يوجلا وقال قصيف أم مجاهد قصيف يتي لغ مجاهد أي مطيعون كن إنسانا فكانا دكا ننهل توسني وألا تاء تيد إن يتي أبي كفنشي دول أبي يتي كفنشي to wannan maganganun duk da malamai suka yi abin da ya haifar da shi shine fassara kalmar alkunut wanda ita kalmar alkunut tana da ma'anoni da dama yana daga cikin ma'anarta shine sallah an gane ko idan mutum yana sallah sai a ce yana kunuti ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka ima arrakin ya ce maryam ki kunuti ga ubangijinki abin nufi ki ruku'u ki sujada ki sallah dai kenan to sannan kalmar kunuti tana zuwa da ma'anan natsuwa a cikin sallar, ma'ana ba ita sallar ba amma natsuwa a cikin sallar kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim hadisin zaid ibn arqam zaid ibn arqam yace mun kasance da idan muna sallah muna yin abubuwa a cikin sallar kana sallah kana magana da wani kana sallah kana aikata aikatanka kuma duk sallah kake ce to daga baya sai aya ta sauka hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ku kula da sallah ku natsu in kuna sallah ku tsayu ga Allah kuna masu shiru in kuna sallah a daina surutu zaidu yace fa umirna bil bisukuti wa nuhina anil Kala. daga nan sai aka umarce mu in muna sallah mu daina surutu mu daina maganganu da wasu ayyukan da ba na sallah ba to kaga kenan kunutu yana zuwa da ma'anar ba sallah ba amma natsuwa a cikin sallah to sannan kunutu yana zuwa da ma'anar wata addu'a ke bantacciya a sallah wanda mun santa addu'ar alkunuti to sannan kunuti yana zuwa da ma'anar da'a gamammiyar da'a take ba kaidi alkunutu yana zuwa da da'a ma'ana kebantacciyar da'a to sannan alkunutu ya danganta da inda yazo kunutu in yazo a maganar Allah da bayi ana nufin biyayya idan kuma yazo a maganar miji da mata to ana nufin mace ta kyautata wa mijinta fasalihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizallah Allah yana magana akan matan kwarai yace fasalihatu matan kwarai ƙanitatun ita ce mai bin mijinta hafizatul lil mai kiyaye amanar miji ko da mijin baya nan bima hafizallahu dan rukon amanar da Allah ya danka mata ta aure to daka idan maganar miji da mata ake sai aka ce ƙanita to ana nufin mai biyayya ga mijinta shi yasa Allah yake gaya wa matan annabi in kuka yi sakaci manzo Allah ya sake ku to Allah zai musanya masa da wasu matan masu biyayya a asa rabbuhu in tallaka kunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ma'ana masu biyayya ga miji to wannan shi sa malamai sai suka yi ta fassara alkunutu wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza duk waɗannan fassarorin da suka yi gaba ɗaya kalmar alkunutu ta ɗauke ta domin duk ma'anar ta tabbata ga Allah kuma bayi su ne wa Allah kullum lahu qanitu shi yasa ibnu kasir a ƙarshe yake cewa wa hadha alqawlu mujahid wannan magana da imamu mujahid ya faɗa cewa bayi duk za su yi wa Allah ta'a ya ce wa huwa ikhtiyaru ibn shine zaɓin shaykhul mufassirin abu ja'far ibn jarir tabari yace yajma'ul aqwala kullaha duk maganganun da aka fassara kunuti da ita wannan kalmar ta ɗa'a ta kunshe su wa huwa anna shine cewa ma'anar kunuti huwa ɗa'atu wal istikanatu ila Allah shine biyayya da kaskantar da kai ga Allah wa huwa shar'iyyun wa shi kuma kunuti iri bi ne akwai na shari'a akwai kuma na kaddara kamar yadda Allah ya faɗa walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asar ubangiji yace badi'u samawati wal ard Allah shine makagen sammai da ƙasa kalmar badi daga al-ibda wal ibda'u huwa al-ikhtira ala ghairi misalin sabaq yi abu ba tare da wani ya riga ta yi ba bare a ce ka kwaikwaya daga nasa to shi ne kalmar ibda'u a larabci to shi Allah badi'u ne makagi ne mai kirkira ne creator ne shi ya kirkira ba wani ya riga shi yayi ba bare a ce ya yi kwafi sama din nan da babu ita Allah ya zo ya samar da ita ƙasar nan babu ita Allah ya zo ya samar da ita duk halittarsa shi ne asalin wanda ya fara kirkirar kayansa ubangiji ce wa ka qada amran kuma shi Allah idan yana so yayi abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yakan ce da abin ne kasance sai ya kasance mana Allah saboda isarsa da ikonsa aikinsa ba irin na bayi bane yanzu kai idan injiniya ne zaka yi gini kana bukatar ka share fili ka zo kai gwaje-gwaje ka haka fandishan ka yi kaza ka yi kaza to shi Allah ba haka yake aikinsa ba duk abin da Allah yake so ya yi ta yake da abin kasance sai abin ya kasance ita sama da ƙasa ɗin nan duk da muke gani Allah ya halicce ta ne da kun faya kunu kasance sama sai ta kasance shi ne ce sun matsawa ila sama'i wa hiya dukkanu faƙala laha walil ardi itiya tsau'an aukar hankalata a taina ba'i Allah da farko ya samar da sinadarin halittar ƙasa ya samar da sinadarin halittar sama sama hayaki ne Allah ya tara da kumfaya ya kuno ƙasa kuma Allah ya samar da ita curarriya da kumfa ya kuno to sannan sai ya ce da sama da ƙasa ku yi yadda nake so ku zama yadda nake so ko kuna so ko ba kwa so ƙalata sai suka ce da Allah a kai na taina ne za mu maka abin da kake so to sai ya ce ke sama ga yadda za ki kasance fa qadahunna sab'a ya ce ki zama guda bakwai kuma sai ta kasance ita ma ƙasa Allah maɗaukin sarki ya bata nata izinin kasance kaza sai ta kasance to shine faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masahibiha wa hifdha dhalika al aziz al-alim al-imam ibn kasir yace ai khaliqahuma ala ghairi misalin sabaka ubangiji shi ya halicci sammai ya halicci kasa ba tare da wani ya taba yi ya kwaikwaya daga shi ba mujahid مجاهد مجاهد يتي وهو مقتدى اللغة wannan shine abin da kalmar badi'u take nufi a tsantsagoran yaren larabci wa minhu daga nan ne yuqalu li shay'il muhdath ake ce da abu fararre wanda da babu shi bid'a akan ce da shi bid'a ana nufin fararren al'amari da haka ubangiji yace badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ibnu kasir yace yubayyinu bidhalika ta'ala kamal qudratihi da Allah yace wa idza qada amran in yana son ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana ce da shi kun fayakun ne yace Allah yana bayanin cikar kudirarsa ne a wa azimi sultanihi da kuma girman buwayarsa wa annahu idza qaddara amran cewa in yana son gudanar da wani al'amari ko mun girmansa ko mun kankantar wa arada kaunahu kuma yana son abin ya kasance fa inna ma yaqulu lahu yakan ce da abin ne kun kasance ai marratan wahida da kalma ɗaya tak shine a wani wajen yace wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar duk umarninmu da muke gudanar da abu da shi kalma ɗaya ce da mun faɗe ta sai abin ya kasance kafin kiftawar ido inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ma am inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun da haka ubangiji yana kasantar da dukkanin al'amura ne da kun fayakunu wannan yake nuna mana ashe kenan kun fayakunu aikin Allah ne shi kadai to amma da yawa mukan ji sufaye sukan ce shehunnansu suna da kumfa ya kunu shehuwa na ma yana aiki da kumfa ya kunu shehuwa na an bashi turin kumfa ya kunu to dan Allah idan ka ce shehuwa ne yana yin kumfa ya kunu Allah ma yana kumfa ya kunu me bambanci kenan kuma sai ka ce baka ce masa Allah ba kamar yanzu ne ka zo ka ce ga wani raye baya mutuwa ko ka faɗa ko baka faɗa ba ka ce da shi ne Allah saboda waye raye wanda baya mutuwa Allah ba cinya ba kafar baya to da ka mu wannan sifofin Allah shi kadai ne yake da su idan aka ce kaza na Allah ne to ba me shi amma in dai aka ce kaza na Allah ne kuma aka ce wani yana da shi to ya zama ba Allah ba ɗaya bane kenan amma sau da dama sai a ta jayya da su ai su ba su ce Allah bane ba to daman sai ka fito ka ce shehu wani Allah ne Shi ne kawai ka mai da shi Allah ba haka bane ba akwai abubuwan da za ka yi ba sai ka fito ka ce wani Allah ba yana nuna kamai da shi Allah in ka ce shi yake gafara ka ce da shi me Allah domin wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafara sai Allah to sai ka ce wani ma yana gafara ya zama Allah wane yana karɓar tuba ko ka ce Allah ko baka ce Allah ba kamai da shi Allah domin karɓar tuba sifa ce ta wa Allah wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah shi ke karɓar tuba in ka ce yana biyan bukata ba sai ka ce da shi Allah ba kamar da shi Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah to mu kiyayi irin wannan Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir duk abinda na Allah ne baya bai da sa'a bai da abokin tarayya bai da kishiya subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم to ana nuna min lokaci ya riga ya yi duk da Allah ramma ya ja aya amma idan muka ce za mu shiga tafsirinsa lokaci zai tsaya da haka za mu dakata a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan ita wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh